daren sha biyar ga watan rabi'un thani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 14 ga watan february shekara ta 2014 wannan shine kaset na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan karishen karatun littafin fiqhu sira wallafan professor zaid ibn abdulkarim zaid karatun da ashekul allamatul muhaddith muhammadul awwal adam al'albani rahimahullah ya kasance yana gabartawa a rayuwarsa idan jama'a masu saurare suna biye kafin nan waɗannan karatuttuka da waɗannan muryoyi da waɗannan ainihin wato ababen kallo ga baki ɗayansu mallakan makarantar darul hadisi salafiya ce wadda ke nan gaskiya a zaria kuma ana suna ƙarƙashin kariya ne na dokar kare ainihin wato 'yancin kayayyaki ta copyright ba a yarda wa kowa ya ainihin wato nakalce su ko juya su ta hanyoyin juya bayanai na zamani ba ba tare da izinin wannan makaranta ba idan masu saurare ba su manta ba yan uwa muna karatu ne a cikin babin da ke bayani akan ainihin wato fiqh sira wanda aka cire daga cikin ghazwatu zatir raqa wannan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ma larabawan bani tufan farmaki sakamakon labarin da ya samu cewa suna nan suna shirin za su kawo hari madina da haka manzan allah sallallahu alaihi sallama ya tafi cikin runduna ta sojoji waɗanda suka sha wahala kwarai a hanya kamar yadda muka ji domin a je a kai farmaki ga waɗannan kafirai a takaice mun karanta har zuwa gaba ta biyar inda malam ya kawo mana a cikin fiƙihu sira wanda ya cire akan wannan ainihin wato gazuwa za mu tashi a gaba ta shida inda ya ce a sadisa khushu'us sahabati radiyallahu ta'ala anhum fi salatihim wa tawqirihim liwuqufihim bayna yaday rabbihim subhanahu wa ta'ala daga cikin fiƙihu da za mu iya fitarwa a cikin wannan gazuwa shine mun fahimci cewa sahabbai mutane ne masu natsuwa a cikin sallarsu mutane ne masu girmama tsayuwarsu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha sahabiyul jalil radiyallahu anhu yusallin nafila wannan babban sahabi Allah ya ƙara masa yarda ka ji fa sallar da yake yi nafila ce wa laysal farida ba sallar farilla bace ma fa yusabu bi sahmin fala yafza wa la yakhaf aka harbe shi da kibiya amma bai firgita ba bai ji tsoro ba bal yanzu usahma wa yamdi fi salati kawai ya tumbuke wannan kibiya ne ya wurgi da ita ya ci gaba yana sallarsa thumma yusabu bisahmi thani wa yanzifu dima wa yanzahu wa yamdi fi salatihi sannan aka ƙara harbin shi da kibiya ta biyu jini na zuba ya ƙara cire wannan kibiya ta biyu ya ci gaba da sallarsa thumma yusabu bisahmi thalisi sannan aka ƙara harbin shi da kibiya ta uku fa a tamma salatahu amma sai da ya cika sallar shi walam yaqta'aha bai yanke sallah ba thumma ayqadha sahibahu la khawfan min rami walakin khawfan ala thaghar muslimin sannan ya ainihin wato da abokin aikin shi ba dan tsoron harbin ba a dan tsoron kar ya zama yayi raunin da haka zai zama kofar da za a auka wa musulmai abin da ya sa kawai ya tada abokin aikin shi kenan daga bacin da yake duk wannan ya nuna mene natsuwa da sahabbai suke da ita da nuna girmama tsayuwarsu gaba ga Allah maɗaukin sarki wajen ibada ina fata mun gane wannan aina nahnu min haula salafis salih radiyallahu anhu mala yace to mu ina muke in an gwara mu da waɗannan magabata na kirki Allah ya ƙara da su wannan mu fara yi wa kanmu faɗa mu masu kurarin cewa muna koyi da magabata shin haka muke wajen mu a sallah haka muke yin ibadojin mu da cikakken miƙa zuciyarmu zuwa ga abin da muke yi da halartowa a cikin zuciyarmu cewa muna gaba ga Allah ne muna bauta masa kafin mu tankawa wani ko mu mushi wa'azi mu fara wa kanmu mu da muke cewa kanmu yan izala ko ahlus sunna ko salafiya ko menene ma waɗanda dai akwai cikin mu te kuka akan cewa mu masu bin take-taken magabata ne ka ji take-taken su game da ibada mafi muhimmanci sallah cewa suna natsuwa a sallah suna miƙa wuya ga Allah maɗaukin sarki suna yin sallah ba tare da suna tunanin duniya ko rayuwarsu ba lallai tambaya nan da malam ya tambaya ce da ya kamata kowa yi wa kanshi ita aina nahnu min haula salafi salih kowa ya ce aina ana min haula salafi salih to ni ina nake a cikin wannan tawaga a can baya baya nake ko ko ko ɗanin mata ragon salafu ɗin ban samu na shiga ba ko ko a daidai ina nake kowa ya kanshi amsa ta adalci ya gaya wa kanshi gaskiya daga nan kuma ba sai aiki sai gyara ya kamata jama'a duk wanda ya san zai ainihin busalaf ya san da gaske ake jama'a ba abu ne na yayi ko wasa ko kuma wani abu kawai na sheƙi aya ko na abin nan na zamani ba harka ce ta gyaran addini da abin da ba zai gyaru gyaruwar gaskiya ba sai da shi shine cewa ƙarshen waɗannan al'umma ta ainihin musulmi ba za su taɓa gyaruwa ba sai akan abin da farkon al'umma suka gyaru to menene gyara farkon al'umma almutaba'atu tamma li ta'alimin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikakkiyar biyayya ga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ibada da al'amuran yau da kullun na rayuwa da suluki da kasuwanci da zamantakewa da komai da komai kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin ina fata mun gane da haka al'amarin sallah al'amari ne mai girma al'amari ne wanda ya kamata dole bawa ya tsaya ya duba yaya yake sallar shi yaya natsuwar shi take a sallah yaya kuma kula da watin halarto da zuciyar a sallah ya kuma kula da yin gaɓoɓin sallah da hay'at da jujjuyawa yadda ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan da gwargwadon yadda ka kyautata su da gwargwadon yadda allah zai kyautata maka wajen karɓar wannan sallah da gwagware da ka ɓata su da gwagware da za ka samu matsala ina fata muna gane wannan allazina ta'allaqu bis salati wa arafu qadarha waɗannan bayi waɗanda suka makalkale wa sallah suka san darajarta wa wa'au makanataha kuma suka kiyaye matsayinta fakanu yartahuna biha la minha suka zama suna natsuwa ne idan sun yi sallah ba wai suna natsuwa ne idan sun gama sallah ba abin nufi shi ne mu yanzu galibi allah allah muke da an kira sallah kawai wai mu yi mu huta haka mutane suke cewa bari mu je mu yi mu huta da haka a zamani irin namu wanda ake da masallatai da yawa a wurare to allah duk limamin da ya fi kowa saurin yi wajen farawa da kuma saurin karikewa fijo kenan ko duk sunan ma da za a kira shi da za a ga ya fi kowa yawan fasinja da mutane suke nufi allah allah suke su gama su huta to wannan ya saba wa wa sabai jama'a kuskure ne ya kamata ne mu fara neman wanne ne limamin da sallar shi tafi kamata ta sabai shi ya kamata mu dinga cika masallacinsa sannan ba kuma ya zama burinmu muna Allah Allah mu gama ba a'a mu shiga cikin sallar mu samu natsuwar da ke cikin sallah mu samu falar da ke cikin sallah mu samu kusanci ga Allah ta hanyar tsayuwa da ruku'i da sujuda da zikirori da addu'o'in da muke da karatun alkur'ani ya zama shi ne farin cikinmu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa bilalu arihna biha ya bilal duk sanda suka shiga kunci ko suke cikin wata damuwa a rayuwa sai manzo Allah ya ce ma bilalu saman mana jin daɗi sauƙaƙa mana wannan bala'i ya bilal ta hanyar kiran sallah mu tashi mai sallah yanzu nan amma mu ba haka muke ba jama'a to gaskiya sai an gyara wannan karatu manufa a faɗa kuma a aiki ne ba wai kawai karatu ne da za a yi ta yin haka ana wucewa a ce an soke littafi kaza ko an iya littafi kaza ko an san yaƙi kaza da aka yi ko ƙaddiya kaza ba a'a wannan ba shine asalin manufa ta ɗaya ba manufa ta ɗaya shine aiki ɗin wanda duk ya tara ilimi bai aiki da shi ba ya fi kowa asara ya fi kowa asara a nan duniya sannan kuma a gobe kiyama da haka dukkanmu da muke jin wannan karatun jama'a ko ba mu zama malamai ba mun san wannan ilimin to muna cikin wannan asara in ba mu aiki da shi ba ba wai sai wanda ya zauna zaman karantawa shine malami ba duk wanda ya san abu to ya zama malami a kan shi ma'ana hujja ta tsaye kan shi cewa an an sanar da shi wannan abu ba shi da yadda zai guje cewa bai sani ba da haka jama'a mu gyara sallar mu mu gyara yadda muke yin ta a takaice a duk inda masallatai suke to yi kokari ka dinga kirdajen ina ne masallacin da ake kanta alkur'ani kamar yadda ya kamata ina ne ake tsayuwa a natsuwa ina ne ake gyara sahu ina ne ake ruku'u a yi shi har a yi shi yadda ya kamata ina ne ake cikakkiyar sujuda wani masallaci ne sallar su tafi kama da irin sallar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan masallacin shine irin masallacin da ya kamata mu yi gogoriyan zuwa ba masallacin yan gaggawa ba yan ayi a tashi yan a caban ainihin limamai ba masallacin su ya kamata a dinga gogoriyo ba shine mala yake cewa fakanu yartahuna biha la minha wa kanat qulubuhum wa hum fi kulli makanin mu'allaqatan bil masajidi wa biha kuma sahabbai sun kasance a ko ina suke to zukatansu suna makalkale da masallatai kuma zukatansu na makalkale da sallah abin da ake nufi shine ya zama duk sanda kake a duk inda kake a duk abin da kake ya zama yana cikin tunaninka cewa sallah fa tana nan yanzu nan za a kira sallah ya zama duk abin da kake kana nan kana kirdajen yaushe ne azhar yaushe ne la'asar yaushe za a kira sallah na farko ko na biyu na asuba yaushe ne za a kira magariba ya zama ko da yaushe yana cikin husban yana cikin lissafin kwakwalwa ka cewa sallah na nan tafi ba kawai irin mutane suke shantakewa a kasuwanni ko a ofisoshi ko a wuraren sana'o'insu ba har salloli su dinga wucewa musamman 'yan uwa mata sun fi kowa wannan sakacin har suna ganin masu kamar doka ba ta kan sai sun yi sallah akan lokaci wannan kuskure ne ya koyan uwa mata ku dinga kiyaye salloli akan lokacinsu ko da a gidaje ne ko a ina ne ko a ainihin wato wurin wasu hidimomi ne naku na yau da kullum ku dinga kiyaye yin sallah akan lokaci ba uzuri bane ki je ki ta aikin gida ji da yara ji da mai gida wanke-wanke dafa abinci ya zama wannan uzuri ne da zai hana ki yin sallah akan lokaci dan galibi za ga mata to wasu ba sai sun gama aikin gida tsaf kamar karfe tara na dare san za ta fara tunanin wacce sallah ce ta yi ba daga kan la'asar ko azahar ko makamanci haka to wannan ba karamin jafa'i bane jama'a Allah ya shirya da mu wa nahnu nadkhulul masjida wa nu'addi salata wa qulubuna la tadkhulul masjida yace mu kuwa sai ga za mu shiga masallaci mai sallah amma zukatanmu ba sa shiga cikin masallacin bal yadda abin yake mu'allaqatun bil aswaq zukatanmu na can makalkale da kasuwanninmu wa umuri duniya da al'amuranmu na duniya wa sahbiha da rudanin duniya nas'alullah rahma muna neman Allah ya mana rahma dan Allah ya mana rahma mun shiga uku irin wannan bala'in kamar ka ce da mu yake a nan garin kaga su sai muga kamar tun da Saudiya ne ga kasar da yake ƙasar imani garin annabawa garin tauhidi tushen musulunci sai muka kama ba su da wannan matsala kamar mu kaɗai ne muke da wannan matsala to kaji su ma a cikin wannan matsalar suke jama'a balwa ce amma bala'i ne da ya gama duk duniya wasa da ibada ko kuma wanda suke yi din ma kaji mutum yana yin sallah amma zuciyarsa na can makalkalar da shagon shi da ya rufe yana Allah Allah a gama ya koma ya bude saboda ka customers ta jiran shi in ma ya tashi ya bar shagon kenan ya taho ma'aikatan gwamnati kuwa to hadis bila haraj akwai wanda kwata-kwata ba su samun halin da za su je wai sallah saboda yanayin aikin su ko yanayin ogansu bai yadda a tashi sallah to duk wannan aikin ya zama mutum fitina kenan ya zama aikin ɗagutu kenan da ka ci gaba da wannan aikin gara ka wuni ka kwana baka da aiki ko kuma ka nemi aiki daban ko da bai kai wannan samun abun duniya ba na rantsi da Allah ya fi maka alheri saboda wannan duniya ba gida ne na tabbata ba lahiran nan da kake wasa da ita ya kai ma'aikaci ko ya kai dan kasuwa ita ce dai tabbas ɗinka tun anan duniya za ka iya rasa aikin za ka iya tsufa a kasuwancin ko kuma a daina yayinka ko da kana da wadata wasu 'yan kasuwan su taso ko wasu ma'aikatan su taso sai zama kai kuma yayinka ya wuce gabaki ɗaya a lokacin kuma bayan ka gama wasa da shekarunka na ƙuruciya baka yi addini ba in baka iya riko da addini kana matashi baya da matukar wahala ka iya riko da shi kana tsoho Inda da ga tsohon dan banza tsoho ka ce wannan tsohon mutum banza ne to da wuya an kaba tarihi kaji an ce ai kuda da yana saurayi bawan Allah ne bai da aiki in banda tilawa da zuwa gun wa'azi da sallar dare a ce sai da ya kai shekara 60 kawai lalace da wuya haka haka ne jama'a ko ba haka bane idan kuma kaga tsohon kirki to da wuya ka ji an ce ai sai da ya kai sittin sannan ya fara wannan aikin kirkin ma shabba alaihi mar'u shaba alaihi haka larabawa suke cewa duk abin da mutum ya kuruce a kai to bisa ɗabi'ar rayuwa a kan shi yake yin farfara irin wannan abin da yake yi zai tare da shi da farfarar shi ma'ana yanzu ga akwai tsofaffi yan kallon kwallo suka ta mamaki halaka da wani siriki kuna haɗuwa da shi a kallon kwallo kana dujewa shi ma yana dujewa to tun yana saurayi halatin ba ya fi mata takawa ba shi ma dama dan kallon kwallo ne baya da za a ce kawai yanzu shekara shi hamsin da biyar ya shiga manchester na fata mun fahimci wannan to in kuma kaga dattijo wanda duk inda za a yi wa'azi da karantarwa yana nan to ka bibiya labarin kuruce shi dama can haka ya taso raka ya kai wanda yanzu kake cikin halin kuruciya ko shekarun da ba su riga sun yawa ba lokaci zai kure maka kai ka gyara abin da kake ya zama lahira ita ce kan gaba da aikinka don kana aiki a banki ko a wani establishment na ainihin wato gwamnati ko wata hukuma mai zaman kanta ko wata makaranta ko wata ma'aikata ko kuma ka da wata rumfar kasuwa wadda take ainihin wato tashe ko wani kasuwanci na tafiye-tafiye wanda ake yayin shi ko kai ne wani injiniya mai wasu gyare-gyare na gareji ko makamantan haka to duk waɗannan ba uzurori bane da su hana ka yin sallah akan lokaci domin sallah na ita ce asalin ka ita ce abin da ka zo yi a duniyar nan na kafin wani abu waɗancan duk ana yin su ne don su taimaka maka game da riƙe sallah da haka ya kamata mu kula da riƙe sallah jama'a a cikin jam'i da kuma yin ta yadda ya kamata a wuraren da aka fi kwatanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yin sallah Allah ya shirar da mu kuma muna wannan addu'a muna cewa nas'alullahi rahma nas'alullahi al'afiya Assabi'a Gaba ta bakwai Min karahiyati abi Musa al-ash'ari lil hadithi amma hasala lahu fi gazwati zati raqa Min al-mashakkati yaqulu nawawiyu rahimahullahu ta'ala Idan muka kalli abu Musa al-ash'ari mun ji cewa Ya kyamaci a ce yana ba da labarin wahalar da ya sha Cewa faratin shi sun fita Har suna naɗe ƙafafunsu da tsummo kara amma ya bada wannan labari yana mai cewa yana kyamar faɗin haka bai su don kar abin ya yi kama da yana ba da labarin alherin kanshi wanda kuma a umumance musulunci na kyamatar da haka karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna cewa mutum bai faɗan alherinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi alheran kanshi waɗanda babu wanda zai iya ba da labarin su sai shi in ya faɗa sai ya dinga togaciya ya ce wala fakhara ana sayyidu da adama wala fakhara ana awwalu man tashaqqu alhul ard wala fakhara yace ni ne shugaban yan mutane gaba daya amma ba cika baki nake yi ba saboda wannan karatu ne wanda ba za a ji shi a bakin kowa ba kuma sai a bakin annabi din sallallahu alaihi wasallama da haka yake fada da haka mutum bai yaba wa kanshi a tsari na asali sai in ta kama ta kure sannan kai da za ka yaba wani ba a so ka zuguguta shi a gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la tatruni kama taratin nasara ibn maryama kar ku dinga ziga ni irin yanda kiristoci suke ta ziga isa dan maryam sannan in zaka yabi mutum ta kama a gaban shi din to ka faɗa abin da kawai tsantsar gaskiya ce dubi sayyidina umar sanda yake cikin ainihin wato a wannan rashin lafiya na shi na mutuwa bayan an soke shi da wani ya shigo yana yaban shi cewa ai kai ka ji daɗi umar dan khattabu ku ne ku shiga musulunci da farko farko ku ne ku kai jihadi ku ka daga musulunci da dukiyarku da jikinku da jininku sannan kuma ka yi halifanci ka yi adalci yanzu kuma ga shahada umar ya ce mashi yi mun shiru ba na son wannan zigawar ka kyale ni ina fata ya zama tsakanina da musulmai ni da su babu babu yabo ba fallasa ma'ana in an yabe ka a gaban ka yi kokari ka kau da yaban yi kokari ka kar kai kokari ya ban ya ainihin wato hana ka ganin aibin da kake da shi ko na ƙasa da kai kafi kowa sanin cewa kana da ita da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addu'a wacce kamata mutum yayi idan an yabe shi akan irin su Allahumma la ta'khudni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun Allah karka kama ni da abin da waɗannan masu cika wautar suke faɗa masu ziga ni Allah ka kama da wanda suke faɗa ya Allah laifukan da na yi wanda kai ka sani su ba su sani ba Allah gafarta mu kuma Allah ka sa na wuce yadda suke tsammani wannan addu'a ce ingantacciya a sunna ya kamata kowa ya rike ta sanan jama'a mu tsoron Allah mu daina zuga junan mu bayi da kyau wannan ba al'adar musulmai bace mu daina jama'a akwai magana da zaka ga wa dan uwanka ta ƙara mishi ƙwarin guya ko addu'a ba sai ka faɗa a gaban shi ba ina fata mun gane wannan to da haka ga abu musal ash'ari da sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin manyan sahabbai dattawa to da yazo ya ba da labarin cewa ga shi fa abin da ya faru gare su amma sai yana nuna kyama kar a ga kamar yana cika baki ne to wannan magana ce nawawi ya fitar da wani fiqh yake cewa fi istihbabu ikhfa'il a'mali salihah wannan yana nuna mustahabbancin ɓoye ayyuka na gari da kai wa ma yukabiduhu al-abdu min al-mashaq da kuma ɓoye abin da bawa yake fama da shi na wahala fi ta'atillahi ta'ala a wajen biyayyar Allah maɗaukin sarki duk wahalar da ka sha wajen biyayya Allah da ayyukan alkhairin da kai wanda ba a sani ba ka ɓoye irin yunwar da ka sha a wajen neman ilimi irin wahalar da ka sha a makarantar hadda irin talaucin da kai fama da shi a halin ɗalibta idan dai ba dalili ne ya kama za a yi hujja da wannan maganganun a wani bigire ba to ba daidai bane ka zo kana faɗan su yana daga cikin mustahabi ka ɓoye su wala yudhiru sha'an min zalika kar ka bayyana wani abu daga cikin haka illa li maslahatin sai akwai maslaha mithlu bayani hukmi zalika shay'i maslaha ta zama kamar bayani akan hukuncin wannan abu wa tanbihi ala liqtida'i bihi fihi da kuma tambihi. wato faɗakarwa akan a yi koyi da mutumin da ya wannan aikin a kai kamar sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu sahabi ne wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bashi bai balaga ba yaro ne karami teenager dan shekara goma sha kaɗan amma sai aka wayi gari abdullahi dan umar dan abbas ya zama ɗaya daga cikin bijiman malamai a cikin ainihin sahabbai har ma a zamanin umar dattawa daga cikin 'yan majalisar da ke zama a majalisar umar dan khattab suna yin kunkuni cewa umar yana shigo da yaro karami sa'an 'ya'yansu cikinsu ishara zuwa ga shi abdullahi din har wata rana umar dan khattab ya sanya kacici kacicin fassara ma'anar iza a nasrullahi wal fatah a wannan majalisa a inda duka wannan dattawa da suke kunkuni suka kasa fassara ta yadda ya kamata sai shi wannan yaron da suke renawa shine ya fassara da Umar ya ce ni ma ban san fassara ta ba sai abin da yaron nan ya faɗa ma'ana ya musu haka don su gane kimar yaron a ilmanci to wannan yaro Abdullahi dan Abbas ya sha wahalar karatu tare da cewa ahal baiti ne babban ɗa ne a gidan Abbas kawun annabi sallallahu alaihi wasallama da haka cousin ne dan uwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan uwa da dan kani amma haka yake bin malamai ɗaya bayan ɗaya har gida wani lokacin aka ce yakan je ya kwanta a kofar gida ya zauna har bacci ya ɗauke shi ya kwanta har rana ta riske shi ko ƙura ta cika mishi kunne ta inda ya kwanta ba tare da ya tashi ya aika a kira malamin ko kuma ya yi zuciya ya tafi ba zai jira wannan malamin har sai ya fito wani ba zai fito ba sai bayan azahar sannan zai an shi karatun ya tafi in suka ce mishi haba habawa ne in ka zo ka dinga aikawa mana sai ciyawa wannan wahalar da ya sha da wannan jajircewa ta ba shi wannan ainihin wato daraja a cikin sahabbai wajen ilimi ya zama babban malami ne makarantar sha daga cikin manyan makarantun sahabbai da aka yi ruwa daga gare su to duk wannan labaran za ka samu a cikin si a cikin ainihin wato abin nan labaran ainihin sahabbai a cikin tarajim sai ka ji ɗalibai suna ruwaito cewa ga abin da malam abdullahi dan abbas ya sha na wahala to abin da za mu riska anan shine idan ana karatu yakan bujuro musu da kissa ko labarin wani kunci da ya sha don su ɗauki izina kamar da mamul Bukhari aka ba da labarin ne yana faɗan cewa duk hadisin da ya ji sai ya bi duka malaman da wannan malami ya ce musu an koya musu hadisin a tare mana imamul bukhari ya shigo gari kamar zaria ya koyi hadisi a gun malamin hadisin zaria misali to sai tambayi wannan malamin cewa ala gaba ta malam sa da aka koya muku wannan karatun ku nawa ne ya ajin ce mu kaza ne da waye da waye ce akwai wane mutumin gari kaza akwai wane mutumin gari kaza akwai wane mutumin gari kaza to haka bukhari zai kama hanyar duka garuruwan nan sai ya je ya sake jiwo wannan hadisin da haka ya zama da hadisai wanda suke matini ne guda ɗaya amma ya samo shi daga mutane birjik wani lokaci ya samu ƙarin wasu lafuzza a nan wani lokaci ya samu ƙarin wata fa'ida a can da makamancin haka ina ba ta fahimci wannan kaga gadi irin wannan akan ba da labarin ne dan wato mutane su kwaikwayo dan ya zama abun koyi dan a cikin labaran mazaje da suka gabata akwai abun koyi ga 'yan baya Qur'ani ya nuna mana haka wajen irin labaran annabawa da Allah maɗauki sarki ya dinga baiwa ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallama daga baya kuma yake ce mishi linuthabbita bihi fu'adaka wa nuqsu alayka min anba'il ghaibi ma nuthabbitu bihi fu'adak muna baka labarin wannan abubuwa da ba a san su bane dan mu natsan maka da zuciyarka ka gane cewa kafircin da mutanen ka suka yi da bijirewa alherin da ka kawo musu na annabta ba kan ka kafarau ba dama mutanen garuruwan da aka aiko da annabawa sun saba irin wannan kafircin sun saba cewa annabi boka ne ko mawaƙi ne ko makaryaci ne ko ɗan sihiri ne ko makamantansu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na nuna mishi ya koyi da irin haƙurin da waɗancan ainihin mutane suka yi to kenan ashe kallon rayuwar magabata na kirki yana koya maka darussa to da ko mutumin da yake raye ne idan ka zauna da shi kai kana ɗan yaro wanda yake tajriba a wata harka ta rayuwa babu shakka za ka ƙaru da shi to a irin haka babu laifi ana iya ba da labarin abubuwan da za su zama kamar mutum yana yabawa kan shi amma sai zama ba yabawa ba ne to ya kamata mu ko masu saurare mu dinga fahimtar haka mu zama masu adalci mu zama masu adalci da baiwa juna uzuri da yi ma 'yan uwanmu kyakkyawan ainihin wato fassara da kyakkyawan uzuri anan ne nake so na ce galibi malaman da ake ce ma sunna ko 'yan izala ko masu wa'azi sun yi ma malaminmu marigayi a sheik muhammad al'awwal adam al'albani allah ya karɓi shahadarsa da shi da ɗansa abdullahi da matarsa umar abdulbar malamai sun musu jafa'i a wannan wajen wannan jafa'in zalunci ne malamai suka yi saboda ba su san shi ba mu ne muka san shi da su bari mu fasara wannan maganganun duk sanda zai bada labarin wani abu da yi ko wata sarƙaƙiya da ya shiga galibi mu ma sai yanzu ne muke gana ashe darasa ne yake ba mu karama ce ta bawan Allah irin shi Allah yake matsa bakin shi ke faɗan wasu labarai da wasu rigingimu da matsaloli da ya shiga waɗanda suka kawwana shi zama yadda yake saboda kamar yadda muke faɗa kullum ba ma cewa ya fi kowa karatu ta yiwu a kono yana nan ya zo ne ya fi shi tsantsar karatu me ya karatu jan baki da fassarawa da ba gashi muna yi ba amma mu malamai ne ba malamai ne mu Don idan ka iya jan baki da fassara to ina kuma ka iya hangen nesa ina kake da irin wannan jajircewar ta malam ina kake da irin wannan shiga rantsin da tinkaran matsaloli da iya hango musulmai abin da ba su hango shi ba da iya faɗakar da al'umma wani haɗari da ke fuskantar su da jajircewa wajen bincike din ka iya wannan ina ka iya zage kwanduwar sa dukiyarka kai wa addinin aiki to da ya tara wasu darajoji waɗanda sai ka raba wa malamai su gaba da baka samu wanda ya ɗauki ƙwaya ɗaya ba in an raba su gida saba'in darajojin sai ka rasa wani malami ƙwaya ɗaya da ɗauki wannan kashi ɗaya to ashe ka ga irin wannan malamin da ya fito a cikin irin wannan al'umma Allah cikin ikonsa shine ya bashi damar ya dinga faɗan yadda ya zama haka irin matsalolin da ya shiga har ya zama haka domin galibi matsalolin su suka yi shefin din shi zama haka don mene don waɗannan shawarar sa amfani 'yan baya yanzu da baya raye in muka koma muna sauraron muryarsa wadda muke fata Allah ya sa ta zama sautun khalidun za ka dinga jin irin wannan abubuwan da nake faɗa jama'a za ka dinga gane ma'ana wasu maganganu a shaida duk ba ma fahimtar su ma to a lokacin ne kuma waɗannan da ake cewa malamai su kuma babu abin da suka sa gaba illa cin diddigin shi cewa yana alfahari yana cika baki yana kuri yi da tawalu to wannan duka zalunci ne da jafa'i kuma ya kamata malamai su shiga taitayinsu jama'a waɗanda ake cewa malamai ya kamata su shiga taitayinsu domin abun bakin ciki shine yanzu wannan tasawa za su ci gaba da irin wannan gabar da shi ko ba a nan cikinmu ba ne idan allah ya ɗaga wani aka ga yayi kama da irin malam albani allah ya ji kanshi kuma allah ya ɗaga wani haka the same kaliba na malamai za su ci gaba da nasaba mashi irin wannan adawar ashe wannan yana cewa kukan da suka dinga yi da yaban da suka dinga yi sanda aka kashe shi munafunci ne ba dan Allah suke ba to muna nan muna sa ido jama'a ko da ba malamai bane mu muna da wayo kuma mun zauna gaban malamai kuma duk abin da zaka faɗa yanzu mutane za su iya fahimta ka daga muna nan muna sa ido za mu ga da gaske ne idan kuna gyara kurakuranku da akwai waɗanda suke cewa wallahi su ba san cewa babban wali ne na Allah ba haka ake hada su fada da shi to idan Allah ya ƙara daga wani waliyin shi kuka ji irin wannan karatun da irin wannan fahimta da irin wannan jajircewa a bakinsa sai mu ga kun fara ƙaunar shi in dai ba ku waliyan dan bane ina fata mun gane wannan wannan sako ne waɗanda ake da su sun sani don kuma daga cikin wutar da mu kuma galibi na kusa da shi muka dinga yi dan malam yana magana ba da mu yake ba wani wawa kawai sai ɗauka da shi yake ko ba da shi ake ba ya san magana ba ta shafe shi ba ta yi nauyi kawai sai ya ɗauka wai da shi aiki ina fata hankali tsohon da in ana magana ka dinga fahimtar wacce ce magana da ake da kai yanzu wani yana nan wannan magana jin ta yake kamar ana watsa mashi wuta sau zai ce ka ji yaran nan ko abin da zai ce kenan Allah ya shirya da mu a takaice ah, yana da kyau wato malamai su dinga ɗaga wa su kafa jama'a mu dinga baiwa junanmu uzuri musamman mutumin da aka san shi akan sunna aka san shi akan jajircewa da karantar da sunna aka san shi idan ya yi kuskure ko wani abu da ban fahimta ba ko muna ganin ya samu zamiya asali nasiha ya kamata a yi mushi a samu waɗanda ake ganin za su iya yi mushi nasiha ya ji sai su mushi idan ba a samu haka ba to a ba shi uzuri a mai addu'a cewa Allah ya sa ya gyara Allah ya sa shi akan sadadi amma kawai ka je ka kafa laspika kai ta wa'azi kana suka ta wannan daga ƙarshe kai za ka zo ka zama wawa a ce wai malaman izala ahlus sunna ne shekaru dama a garin nan suka dinga sukan nasu dina albani akan su fitus sala wanda kuma su ba su kai albani izala ba dan ba su san waye albani ba mun gana haka daga wani wanda ya ce albanin nan ma ko yayi zaman da ibn taymiya ce wallahi shi ma bai sani ba ko wani ne ya riga wani tsakaninsu a lokacin ma albanin fa yana raye albani wancan nasiruddin tukuna Allah ya ji kansu gaba daya to shine malai yake cewa wa nahu zalika wa ala hadha yuhmalu ma wujida lis-salaf min min al-ikhbar zalika. duk irin da aka samu magabata suna ba da labarin irin wannan wahalar to sai a dauke shi a irin wannan ma'anar ka duba nawawi a cikin sharh sahih muslim juz'i na 12 shafi na 197 zuwa da 8 kama abu hurairah da yake cewa ina ya dutse a jikin ciki na ya manne mini da bayana in dinga murgina murgina murgina a cikin masallaci saboda yunwa sai ka ɗauka yana bada labari ne dan ai koyi da cewa yunwa kar hana ka neman ilimi Kar ka ce abu yana alfahari ne cewa shi sahabi ne wanda yake mai jure yunwa fa'alal muslimi an ya harisa ala baqa'il amali saliha bainahu wa baina rabbi ya kamata musulmi ya zama yana da kwaɗayi kwarai wajen tabbatar da aikin da yake na kirki to tsakanin shi da Allah shi ne kawai idan ka je kai ma mahaifiyarka wani abu na biyayya to kar ka zo kana bada labari Allah kakewa to ya gani ya ji ya sani ka tsaya iya nan yi kokari kai ka gyara niyyarka ya zama dan Allah kake idan ka yi wani abu na alheri a cikin al'umma to yi kokari ka gyara niyyarka a nan ne nake so na yi clarifying cewa 'yan siyasa dole sai mun ba su uzuri jama'a game da wannan harka musamman 'yan siyasa irin namu ne yanzu don su kan duk abin da suka yi sun je sun faɗa sai ka ji a jarida da rediyo da ko'ina to wannan ya aka iya da su kenan za ka ji wani abu mata na kamar gori su cewa ai mun muku kaza mun muku kaza kamar ba haƙƙin ba ne kamar ba right ɗinku ba ne kamar privilege ne to 'yan siyasan nan ne ina ganin jama'a sai an musu uzuri saboda yadda suka samu kansu a cikin irin wannan kuncin na cewa in ba su faɗa ba to ba za a san sun yi ba su dole sai sun faɗa a san sun yi domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kama wata rana sai da ya ga mutanen madina haka lokacin da mutanen madina suka ce to yanzu dai tunda musulunci ya tsayi da kafafun shi ya kamata mu koma kasuwa mu ci gaba da kasuwancin mu kan kasuwancin mu ya lalace manzo Allah ya ji labari ya tara su ya taro da su ya musu faɗa. ya ce ashe ban same ku cikin duhun kafirci na baku na kawo muku imani ba suka ce haka ne ashe ban mu kaza ba suka ce haka ne ashe ban mu kaza ba suka ce haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu fada suka yi ta kuka suna tuba wa Allah cewa ba za su kara ba kaga abubuwan da yake gaya musu na alhera a matsayin shi na shugaba ne a matsayin shi na ɗan siyasa ya faɗa musu ne saboda maslaha kansu na ganin 'yan siyasa in za su gyara su ya zama dan wannan maslaha suke yi suna da uzuri amma in suna yi ne dan riya ba za su kubuta daga wannan riyar ba ina ba ta fahimci wannan yan siyasa su ji wannan wallahu ala kuma wannan kawai ra'ayina ne ba wai na karanta a wani waje bane fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wa astaghfirullah minhu fa huwa akhlasu wa a'zamu lil ajr wannan yafi kawo ikhlasi kuma yafi kawo girman lada wa ab'adu anil hubut kuma ya fi nisan taka daga faduwa daga zarmewa idan ka aiki na alkhairi ka ɓoye kar ka faɗa wa kowa ka bari allah da kai dan shi ya sani wa shaitanu ya harisu ala man'il muslimi min amali salihat shaidan ko da yaushe yana ƙoƙarin iya kwaɗayin shi shine ya hana musulmi aikata ayyuka na gari faidan tasara alaihi wa amila al'amal saliha sa'a shaitanu fi ibtali hadha al'amal wa inqasi ajri to idan mutumin ya galabaici shaidan ya aikata wannan aikin shaidan ba zai kyale shi ba sai kokarin ya lalata aikin ko ya rage masa lada wa zalika bil hadithi an hadha al amal ta hanyar aiki akan wato magana akan wannan aikin da kai abin da malai yake cewa shine asali shaidan kamar yadda abin nan malam ainihin ibul jauzi ya magana masu faɗi da matukar sha'awa game da wannan qadiya shine yadda shaidan ke batar da mutane a cikin talbisu iblis shaidan asali ya fi son ka zama kafiri mushiriki wanda baka wa Allah Allah shi kiyashe mu to wannan shine mataki mafi muni da shaidan ke so ya batar da mutum a kan shi idan bai samu wannan ba kai imani to ba zai kyale ka ba sai ya sauko mataki na biyu ya za a ya saka ka dinga yin manyan zinubai su kisan kai da sata da shan giya da zina da luwaɗi da cin riba da saba wa iyaye da barin sallah da irinsu almubiqat su ne mataki na biyu da zai gangaro da kai yana so ka dinga yin su idan ka ki yin waɗannan ba zai cire rai ba sai sake ƙoƙarin zayyana maka bidiyoyi su kuma shine mataki na uku abubuwan da ba addini ba kamar da su addini ka dinga yi ka dinga ƙoƙarin kare su abinda baya cikin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama a ce dole sai an shigar da shi cikin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙirƙiro abubuwa waɗanda suke ba addinin musulunci ba a yaɓa a cikin addinin musulunci irin su maulidi din nan da makamantansu da suna addini wannan shine mataki na uku na batarwa da shaidan yake wa mutum idan shaɗan bai samu wannan ba zai kyale ka ba ka ƙi yin shirka ka ƙi yin ainihin kaba'ir kana ƙin bid'a ka guje mata to sai kawo maka al-israru sagair ƙananan laifuka kana dan taɓa laifuka kanana kuma baka barin su kullun kana nan sallah din nan an kira kana nan ba za ka tashi ba sai an tada iqama misali kuma kana dan yi kana dan kalle kalle haka gefe gefe mata mutane suna wuciya wannan ma gira ce ko da ire-iren dai waɗannan abubuwan kanana haka kullum kana dan yin su zama wurin fira da annabi hana kana nan kana yi sallallahu alaihi wasallama ka kwanta baka yi wuturi ba ba za ka tashi ba har sai an kira a salatu khairun minan nawm kuma sai an yi rabbana wa lakal hamd ka rasa raka guda kenan kana nan dai kana yin waɗannan kuma har kana ganin ma ba wasu abu bane su to al-israru ala sagair kenan wannan shine mataki na hudu shaidan zai bi ya batar da kai idan ka ki wannan kana kokarin in ka yi laifi kankani za ka tuba kai nadama ba za ka sake ba shaidan ba zai kyale ka nan ba sai kokarin kawo maka riya ka dinga ganin a to ai bari in dinga yin aikin alheri dan a dinga gani inda dai ni kowa ya sanni mutumin kirki ne to bari in dinga yi mutane suna gani to zai kawo maka wannan riya wanda za ta bata duka aikin domin takan shiga cikin aiki kamar yadda zo cikin hadifi kamar yadda bakar tururuwa ke sadadawa cikin bakin duhun dare ta wuce ba wanda san ta wuce haka riya take shiga take bata aiki in ka ƙi riya shaidan ba zai ƙara kyale ka ba kuma har ila yau yana nan zai hau wani matakin shine sai ƙarin sa maka tunanin al'amnu min makrilla ka dan ganin kai ni fa na tsira ba da wata matsala wannan shi kanshi bala'i ne kaga cewa ba na shirka ba na fasikanci ba na kafirci ba na wani maguzanci ba na bid'a ba na ƙananan sabo ban riya ina da ikhlasi to me rage ni kawai mutumin kirki ne ni da na mutu kawai sai aljanna alhamdulillah ka ji ka amuntu daga wannan to wannan ma matsala ce shedan na iya jefa ka a cikinta ina fata mun gane wannan in ka ki wannan duk ka ki wannan sai ya sa ma ka dinga yin abubuwa khilaful aula sabana abin da ya dace kai a lokacin da ya dace kai ka ki duka waɗannan sai ibadoji kake to sai ya zo ya sa maka daidai lokacin da kana cikin tilawa misali ka dai aikin alheri ne ko sai a kira sallah sai ka ce bari kai kan izu kaga aikin alheri ne amma ka bar wani aiki alherin da shi ya kamata a yi a fara sallar da kai a lokacin shine lazumin ka fiye da kawa kan wannan izin wata ila kai kan izin an yi raka biyu ko ba ka so ka tsaya ba kan izu ba ko kuma ya sa maka abubuwa waɗanda suke kana da dukiya ga abin da ya kamata ka yi da ita ka ɗauki dukiyan nan ka baiwa bayan Allah ka biya musu scholarship su yi karatu a ɗauki wasu a kai su ƙasashen larabawa su karanto addinin musulunci su dawo suna karantawa a ɗauki malamai a kai ƙauyuka su dinga wa'azi suna shiryatar da mutane zuwa ga hanyar Allah suna musantar da maguzawa da sai Allah sai shaidan ya bari ka ga wannan sai kawai nuna maka bari ka gina wani ƙaton masallaci a ungoku wanda ba masallata kuma ka gyara shi yadda ya kamata inda za a dinga labarin masallacin a garin kaga aikin masallaci aikin kirki ne amma khilaful aula ne a daidai lokacin ba zai baka ka ba wannan ba in duk ka ki wannan kana yin abin da yake aula din to sai kuma ya sa maka jarabtuwa da halas jarabtuwa da abubuwan da suke halas ne ka ji ka jarabtu da motoci masu kyau da gidaje da mata da harkar shagali in abinci ne zaka ci sai ka ci wanda ya fi kowanne tsada in sutura ce sai ka sa wata fi kowanne tsada da kuɗin halas ba sai ka shagaltu da wannan duk ka manta da asala abin da ka yi duniya na ƙarshe da shaidan zai maka in duk ka tsallake wannan matakai shine yana nan ran da zaka mutu zai yi ƙarya ga cewa baka cika da imani ba a rotuwa a cikin tarihi imamu ahmad bin hanbal cewa har yana gadon mutuwa shaidan ya zo ya fito mai a wata sura yana cewa ka more ahmad dan hanbali nayi nayi na halaka ka na kasa yau gashi zaka mutu da imani sai ce bace min da gani ka bani waje domin a lokacin da ya ce ha wa ya gaya maka mu na wasa ne da shi kenan ya batar da shi to shine irin wannan da haka kullum ake addu'a cewa Allah ya sa mu kyakkyawar cikawa kullum muke addu'a kuma da haka kullum muke ma malamin mu hani allaka ya shekhana cewa babu shakka yayi cikawa mai kyau tashi daga karatun sayul bukhari sannan aka kashe shi a kan addini aka harbe shi ba da ainihin haƙƙi ba sannan ya cika da kalmar shahada Allah ya rahamshe shi Allah ya ɗaukaka darajar shi da shi da matan shi Umma Abdulbari da ɗan shi Abdullahi jama waɗannan addu'o'i ba za mu gushe ba muna yin su ba za mu gushe ba muna maimaita su kowa ya sa wa kanshi lazimi a duk sanda ka tana su ka musu addu'a ta alkhairi kai ma Allah zai sa mala'iku su maka wannan addu'a insha Allah to kaga kullum don haka dole a dinga wannan fata na cikawa da alkhairi to idan ka ji waɗannan matakai to a cikin su ne yake ishara cewa shedan yana nan yana bibiya in ya ga kana aikin alheri ba zai kyale ka ba shine zai dawo mataki na ƙasa shine ya sa maka mene ba abin da zai bata aikin ta hanyar riya ko kuma al'amnu min makarin lahi ka dinga yin riya kana yin aikin lahira amma dan duniya ranar kiyama sai an zo Ka ga cewa shi dai aikin da kai Allah bai so saboda me zai ce kamar da malam shago ya karanta hadisin na nan kwanan nan ko hadisin Abu Huraira ne ko malam Dawud ne ya karanta shi hadisin Abu Huraira wanda in zai bada hadisin ma su ma yake saboda tashin hankalin da yake shiga wanda aka ce ranar kiyama za a zo da malami wanda ya karantawa da soja wanda ya jihadi har aka kashe shi a fagen jihadi da kuma mai kuɗi wanda ya ta sadaka da dukiyarsa har ta kusa karewa ya rayuwarsa dukkaninsu za a musu tambaya akan dan me kuka yi aikin da kuka yi wani aiki kuka yi su ce ga aikin da suka yi dan me kuka yi su ce dan Allah Allah ya nan take Allah ya ce ƙarya kuke ce kai malami kai ne dan a ce kana da ilimi kuma an faɗa kai mai kuɗi kai ne dan a ce kana da kyauta kuma an faɗa kai soja kai ne dan a ce kana da jarinta kuma an faɗa da haka ku tafi wuta wannan ba su ne manyan mutane da ake gani a duniya ba to amma saboda ba su dan Allah ba ka ji bala'in da za su faɗa to da haka riya jama'a bala'i ce ba da labarin aikin da kake yi na alheri baka sani ba zai iya kai ka gariya da haka a hirɗinmu ina fata mun gane wannan sai mala yake cewa a a wato gaba ta takwas fi kissati jamal jabir radiyallahu anhu na akhudhu mutaba'atar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li ahwali ashabi daga cikin kissan wannan raƙumi na Jabiru dan Abdullah wanda manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya zungure shi ta gudu din nan za mu iya cire cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana bibiyan halin da sahabban shi suke ciki wa rifqihi bihim da kuma tausayin da yake musu wa mu'anasatihi lahum da kuma kokarin saba musu sakin jiki da yake da su maza manzo Allah sallallahu alaihi yana tafakkudin sahabban shi yana neman ina wane yake me wani hali wane yake ciki haka ya kamata shugabanni su kasance tun daga malamai da limamai da masu anguwa da sarakuna shi sa da mutane sun san bala'in da ke cikin shugabanci ba da su neme shi amma baki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga yawa mutane cewa innakum satahrisuna alal imara babu shakka ku za ku dinga gogoriyan kwaɗayin shugabanci to iya na mutane suke tsayawa ba sa tana cewa wa kunu satakunu nadama cewa ranar kiyama za ta zama abin nadama ni'matul murdi'a wa bisatil fatima mutane za su dinga jin daɗin wannan duniya mai shayar da su wannan ni'ima amma kuma za su dinga Allah wadai ko annabi Allah wadai da mutuwa mai raba jama'a da wannan jin daɗi to da haka baki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane game da shugabanci amma ba haka mai a cikin shugabanci da mutum zai dinga gogoriyo babu shakka waɗanda suke gogoriyo akan shugabanci a yanzu za mu iya cewa ba dan aikin shugabancin suke yi ba a sai dan alfarmar da shugabancin ke kawo musu da za a ce yanzu waɗannan 'yan majalisu da waɗannan gwamnoni gabaki ɗaya a cire musu duk wata alfarma ta wani ainihin wato shugabanci tun daga immunity clause cewa ba su da wani haƙƙin ba za a iya tuhuma su ba da security power da ake ba su da kuma komai a ce a cikin dukiyar gwamnati za a ba su a ce duk wani gwamna ya tsaya takara an zaɓe shi idan malamin firamare ne ya ci gaba da zuwa aikin shi na firamare ko kuma a bada shi secondment kenan a gidan gwamnati ko a bada shi secondment amma albashin shi yana nan a primary education board idan ɗan kasuwa ne ci gaba da kasuwanci shi amma babu wani albashi babu motoci masu convoy babu wani mukami ko ta karama kawai ya je wa al'umma shi aiki kamar yadda ake zaben liman wallahi sai an ci gida rasa wanda zai ko kansila ne ba gani da kansilolin na kaduna waye kake jin zai koma waye zai koma kansila an zaɓe shi hamma ta ma bata san an zaɓe shi ba mana babu wani canji saboda an tattara abin gaba ɗaya ba irin yadda yake da ba to da za a ce 'yan majalisun nan su ba musu haka sai an ne wanda ya takara rasa jama'a a ce babu wani kuɗi za a dinga baka normal albashi ne irin da ake bawa kowane ma'aikaci haƙƙin abin da ya shi abinci haka a tsatsaye galibi ma'aikata ba haka abincin me yake ba bai kai wa yadda ya kamata ko to a ce shi ma a ce labul o kaza za a bashi irin yadda ake ba ma'aikata kwatankwacin shekaru ko digirin shi ko makamanci haka babu wata alfarma irin wanda ake musu dinnan da za a yaka sai an nemi wanda zai shugabanci jama'a rasa da haka duk wanda zai ce mana wai wai yana so ya taimaki talakawa ne ba da za a gane ƙarya ne galibi ba ma cewa akwai marasa ba masu gaskiya amma dai gane gaskiya tana da matuƙar wahala don sai in mutum ya yi an gani ko to da haka su ko sahabbai a zamaninsu annabi su alaihi salama ya kasance shugabancin da yake musu shugabanci ne na hidima service ga al'umma da haka a yaushe yana neman ya ji halin da suke ciki idan sallah aka yi musamman sallah asuba manzo Allah su salama in ya waigo bai ga wani wanda ya saba gani a sau ba sai ya ce ina wani a ji komai da lafiya ne ko ya tafiya ne ko ya makara ne in ba shi da lafiya ne nan take za a tashi aje a gaishe shi ko a wakil za su gaishe shi to ya kamata mu ma mu saba da irin wannan wannan ya daga cikin asunan mahjura sunnoni waɗanda mu alu suna gaskiya saboda Allah muna wasa da su akwai ire-iren waɗannan sunnoni da zaka ga mutane muna cewa kan ahlu sunna amma muna wasa da su alal misali shine sunnan ziyarar makabarta alu suna ba su san ma cewa yana cikin addinin su ziyarar makabarta ba in ka gama makabarta to an yi mutuwa ne wannan ya daga cikin sunan mahajura da irin sunan wanda suke da alaka da bukukuwa musamman na aure za ga ta zuga mutum a matsayin ahlu sunna amma da tashi aurar da shi kawai sai ga da shi da yan bid'a duka ɗaya ne a shi babu wani abu da zai bambanta shi da su daga take-taken da tsarin da yanayin da kyar a anguwa in aka samu an yi wannan sai an kusa shekara takwas ba sake samu ba kuma sai ya zama hadisun ya siru bihin rukubar labari ne sai ka ji shi har a jaka magori a ce a wani gari a wata anguwa an aurar da wata ya babanta ya hana a yi komai na bida shi da kanshi ya kai ta bayan la'asar ba akwati ba kaza ba kaza sadakin ma shi ya biya saboda malamin mijin wani ustazi ne alaran ma bai da ko kwandala sannan gidan ma shi ne yankan musu daki a cikin gidan shi ya basu in aka yi wannan sai an yi labarin a duka tashoshin watsa labarai ba haka ba ne sai ya cika facebook duka labarin saboda me saboda ba a saba gani ba to ya zama sunna ce mahajura irin wannan sunonin to shine irin wannan ita ma sunnar tafakkudi na junanmu ya kamata shugabanni a cikin wanda suke limamai jagorori a cikin al'umma mu dinga tuna wa junanmu wannan sunnar wani wanda aka saba ganin shi ana harka ta addini da shi wata na kawai sai a daina ganin shi wani ma eh, rauni ne ke shiga cikin zuciyar shi saboda halin rayuwa to tun a lokacin ba mu taimake shi ba har sai raunin ya mai yawa ya galabaci imanin shi sai kawai ya daina zuwa kawai da an tambaye shi zai ce ai dawa ko wahalar rayuwa to da sai mu je mu dawo da shi muna mashi a'a wannan abin da ya biya shine asalin wahalar rayuwa nan shine daɗin rayuwa to mu dinga tafakkudi na junanmu akan irin wannan Allah ya taimake mu akai shine sai ke cewa wal hadithu ma'ahum yana fira manzo Allah sallallahu yana fira da sahabbansa wa tafaqqudihi li yana bibiyan halin da suke ciki wa qad warada annahu kana idza kana ma ashabihi sara fi akhirihim ya zo a cikin sunna cewa manzo Allah sallallahu alaihi idan ya tare da sahabban shi sai tafiya a cikin sahun bayan su ma'ana shine zai zama a can baya likai ya tamakkana min ma'rifati ahwalihim dan ya san halin da suke ciki wa ya'anati dha'ifihim ya taimaki mai rauninsu wa hadha min tawadu'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ya daga cikin kankan da kai tawali'un ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ina fata mun gane wannan at-tasi'a na tara aidan min karimi akhlaqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama وحسن قضائه لجابر رضي الله عنه أنه عندما وصل إلى madinati رد عليه jamalahu alladhi ishtarahu minhu wa atahu thamanahu wa arjaha lahu fi thaman yace aidan har ila yau min karimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallama daga cikin halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na karamci na halin girma da dattaku wa husni qada'ihi da kyakkyawan hukunci da tsarinsa li jabirin radiyallahu anhu kyakkyawan hukunci da ya majabiru Allah ya kara majabiru yadda annahu inda ma wasala ila Madinati. cewa yayin da aka isa madina radda alaihi jamalahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai mishi da sa ma'ana dan kan jabiru ga kamar da raƙumina ya kusa mutuwa yanzu saboda manzo Allah ya mishi addu'a ya dawo da sa kawai kuma yana so ya mun wayo ya ce in siyan mishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai mishi da raƙumin shi Allah zai tarahu minhu wa atahu thamanahu kuma ya mai da kuɗin wa arjaha lahu fi thamani ya ma ƙara mishi ma'ana kamar ka ce ya siya dubu goma ya mayan mishi da hajar kuma ya mayan mishi da dubu goma sha biyar kaga riba bisa riba to haka manzo Allah sallallahu alaihi yake da wannan karamci da kyauta kamar iska da haka ya kamata wanda duk ya san shi yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko yana iddiayin bin manzo Allah sallallahu alaihi ne to bai kamata a ganshi da rowa ba jama'a ya kamata ya da halin girma da karamci